a ba za a iya cewa ba kamar yadda ka faɗa idan aka nuna kasashen da suke tsarin najeriya wanda kuma dukkan su ba wadda allah ya mata arziki kamar yadda allah ya najeriya na mutane da abubuwan da yake na halittu da ƙasar noma da tafkuna da koguna na su da kuma ainihin shi wannan mai da ake cakushe a kansa na ganin ba za a ce kwalliya ta biya abin ba amma da abin da ke son faɗa shine na farko duk abin da Allah zai yi wa mutane na ni'ima da lutufi Allah ya yi wa Najeriya amma kuma abin da muka samu kan ciki shine mutanen da Allah ya ba Najeriya sarka ba su yi aiki na kwarai ba ko kuma saboda wani dalili ba su jarrabawa da Allah ya gicciya musu ba wajen rike wannan kasa kuma bambance bambance da yake tsakaninmu na addini da ƙabilu da ainihin wato sassa da kuma reshe-reshe da jihohi ya hana mu mu haɗa kanmu ko kuma ya sa waɗanda suke dama su yi siyasa ko soja ko kuma farar hula sun yi amfani da wannan wajen rarraba kan ƙasar ba wajen haɗa kanta ba kuma irin wannan al'amari baya da daɗi domin kuwa idan najeriya ta shekara hamsin da bakwai har ma ana wannan tambayar shin wai eh, abin zaman da aka yi abin har kwallo ta biya kudin kudin sabulu ba ai ya nuna cewa dama ai ba a samu wani abinci shi ba da an samu abinci shi ai ba za a yi wannan tambaya ba ko ba haka ba to eh, dakta matsalan shugabanci ne ko na mabiya ne a ai ina son tabbatar maka a ƙasar nan ba wani wanda ya taɓa shugabantar jama'a kuma na yi gwargwanon abin da na yi na shugabanci a nawa dan abin da kawo min zama na rayuwa ba wanda zai shi mutanen kasar nan ba su da biyayya suna da biyayya mutanen kasar nan kuma suna sun bauta shugabannin suna bauta shugabannin su ina jin ma saboda ladabi da biyayya da suke shugabannin su shi sa shugabannin suka dauki abin ko bris ba a yi musu turu su faɗi magana ce ba a yadda ba su ba shugaban Najeriya ba wanda su ga mutane su. To dakta ina mafita dangane da wannan yanayi da Najeriya ta samu kanta? To da farko dai tukuna ni ina son mu dan bambanta mu mutanen najeriya na farko da ya kamata mu fahimci cewa za mu gaya kowa gaskiya kuma idan abu ya taso ba a dubu girman mutum ko sunansa ko dukiyarsa ko wani matsayi da Allah ya masa ba a dubu ainihin gaskiyar a gaya masa kowa ya shi kowaye ba muna da wani misali ne yanzu a wannan zama da muke cikin halin yanzu a Najeriya mun zaɓi gwamnati shekara biyu da 'yan watanni da suka wuce ana na ana ta tsubbaci tsubbaci ana ta eh, eh, eh, gurgulun boto a shiga na a fita amma gaskiyar magana shine wanda aka zaba da kuma wanda shi ya kawo wanda daya daga cikin yan uwansa ne miji sun kasa yi kasa nan kuma a cikin wannan rashin eh, wajen kashin sun ja mana raini musamman mutanen kudu tsakanin mu da su yanzu sai nune-nune sai maganganu marasa daɗi cewa mu marasa ne ba mu iya mulki ba kasassu ne ba mu da mutunci kaza kaza kuma maganar zagin nan shine sai dai a ce yi mutanen nan ba su kyauta ba ba a duba abin da suka kalla su abin da su gani shine dan me ma Allah zai ɗauki mulki ba mutum arewa ko ba gaskiya ba saboda kamar cikin wani mummunan bala'i sai Allah su shi mu domin idan dai ba za mu ce ga abin da muke so ba kuma in yi mana ba daidai ba ko ciki idan muka fito su muka ce mu ce masa ba daidai ba to wallahi ba za a samu gyara ba ba za a samu zaman lafiya ba kuma ba za a zuta ba wanda idan ba su ba shi ta kanta dimokuraɗiyya ba su da amfani. Dr. Junaid Muhammad mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. Salamu alaikum na gode.